واجتناب النواهي والمنكرات ولكن هل اجتنبنا تلك الطاعات والقربات والعبادات لتحقيق الغاية المرجوة من الصيام؟ يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا فالغاية العظمى من فرض الصيام هي تقوى الله عز وجل وهي أكبر نتيجة يفوز بها الصائم لما اشتملت عليه من الفضائل والمناقب يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ففي هذه الآية شرط إن تحقق تحقق جوابه فالشرط هو تقوى الله والجواب أنه إذا اتقى العبد ربه جعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل فيتبع الحق ليكون من الفائزين ثم إن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه يغفر له ذنوبه وسيئاته ولكن ما التقوى وكيف يتقي العبد ربه التقوى في الأصل عباد الله أن يجعل المرء بينه وبين ما يخافه شيئا يقيه منه ويحجزه عنه وعلى ذلك فتقوى الله تبارك وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية تتمثل في أداء الطاعات والتزام الواجبات ونبذ المحرمات والورع في عن الشبهات فهي كما قال أحد الصالحين أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله ولعل خير تعريف للتقوى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أيها المصلون عباد الله وللتقوى أهمية كبيرة للمجتمعات والأفراد فهي أساس صلاح المجتمع لأن فيها الرقابة والوازع الذاتي الذي يمنع العبد من كل تصرف فيه أذى للناس بغير حق فالمتقي لا يسرق ولا يزني ولا يأكل مال اليتيم ولا يعتدي على الضعيف ولو زادت التقوى عباد الله لساد الأمر والأمان ولعاش الناس في سعادة واطمئنان ولذلك يستحق المتقي ما وعده الله تبارك وتعالى عندما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقد أفلح من اتقى وخاب من افترى يقول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير ولله در القائل إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عصيا أيها المصلون عباد الله إن جزاء المتقي لا يقتصر في الآخرة فقط من غفران الذنوب والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض بل يتعدى ذلك إلى أن الله تبارك وتعالى يجعل للمتقي من كل ضيق مخرجا ويرزقه من غير توقع يقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقد عرضت للرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة فنسها بحلها بالتقوى فقد شكى إليه عوف بن مالك الأشجعي فاقة وفقد ولد له يسمى سالما أسره المشركون فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والصبر والترداد لا حول ولا قوة إلا بالله فكانت النتيجة أن غفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وأتى بها غنيمه كما أن التقوى يا عباد الله هي السبيل الوحيد لمن حضرته الوفاة وخاف على ذريته الضعيفة يقول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا والمتقي أكرم مكانة عند الله تبارك وتعالى من غيره يقول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقد مدح الله المتقين في غير ما آية منها قول الله تبارك وتعالى إن الله مع المتقين وقوله سبحانه إن والله يحب المتقين وقوله أيضا إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونهر إلى غير ذلك من الآيات الكريمات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتوبوا إليه إنه هو التواب العليم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ara mana rayuka ya mana ni'ima ta muka azumci wata mai girma shine watan Ramadan hakika mun azanci kwanaki talatin cif wanda suke cike da ibadoji kala-kala da neman kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman yadda shi da neman hanyoyin shiga aljanna shi da kuma ne gujewa hanyoyin shiga wutar shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna cikin waɗanda muka azanci wannan wata a yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so kuma ya karɓa mana azumin mu da duk sauran ibadunmu idan ba mu manta ba a jimo'in da suka gabata malamai Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da alkhairi sun sha maimaita mana wannan aya ta dalilin da Allah tabaraka ta'ala ya saukar da azumi da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda muka imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabtawa wa al'ummomin da suka gabata domin ku samu tsoron Allah ƙiƙa yanzu azumi mun riga mun yi shi mun gama tambayar da ya kamata kowa yi wa kansa da shi mai magana da su waɗanda suke sauraro shine shin bayan azumin ya wuce takawar da Allah tabaraka wa ta'ala da tsoron sai da ya ambata a cikin aya ta dalilin da ya ta azumi ya same ta kowa shi ya san kansa kuma ya san irin ibadar da yi kuma ya san ya yake kafin shigar ramadan ya yi tsinci kanshi a cikin ramadan sannan kuma yanzu ya yi tsinci kanshi bayan ramadan har kullum musulmi ana so ya zama bainar haufi wa raja yi aiki mai kyau kada ka rudu da wannan aikin Roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa maka ya datar da kai a kai ka ci gaba da yi har lokacin da za zaka yi numfashinka na gashi kowa a cikin ya san cewa ko ba daɗe ko ba jima yaƙi ya so ana nan akwai wata rana da za ta zo a ce Allah ya ji garewa na ya rasu hmm. ma mutum ya nuna bai yadda ba wannan ya san yana yaudarar kansa ne kalmar da muke yawan maimaitawa Allah maimaita mana in sallah ta zo Allah maimaita mana kai ka san wannan addu'ar wallahi a wani lokacin da Allah ba zai amsa ta ba kan kanka domin da Allah zai amsa mata ka to da azabtarwa ce a karan kanka a ce kullum Allah ya ta maimaita maka sallah akwai lokacin da zaka ji wallahi duniya nan ta ishe ka duk wani abu da kake ka ji daɗin zaman duniyar babu shi lafiya ce kake takama da ita za ka je likita ya ce ma banda kaza banda kaza duk wani abu da ake ce a ji daɗi likita zai hana ka ko lokacin da ganin ka zai tafi ka je na ganin komai ko lokacin ka da jin ka ka daɗe a duniya zai tafi to me amfanin Allah ya amsa maka wannan adat Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana adda ce mai kyau amma ka duba ta ta wani barin in Allah ne ya ci gaba da amsa wa kowa wannan addu'a da wani lokacin da kuma zaka shiga wata babbar damuwa ala kulli hal mun riga mun gabatar da azumi kuma Allah tabaraka ta'ala ya amsa mana kowa ya san cewa kamar yadda ni jawabi bai kamata mutum ya rubu da duk ibadar da yi a cikin watan azumin ramadan ya kamata ya bi ta da addu'a domin duk wani musulmi a ramadan ɗayan biyu ne in ma dai ya zama ya gabatar da ibadar da Allah tabaraka ta'ala yake so kuma ya karbi wannan ibada in ma kuma ya zama yana cikin azararru ramadan ya zo ya wuce bai yi azumi yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ba saboda haka bai karba mai azumin sa ba saboda haka wannan yana cikin asarar fushin kowanne a cikin mu a wannan babu yake ba wanda ya sani amma za ka iya gano wasu alamomi tunda Allah tabaraka wa ta'ala yi bayani ya ce mai an biya wajen azumi ne domin ka sami tsoron Allah samun kanka a bayan watan ramadan wasu halayyarka ta ibada da Allah tabaraka wa ta'ala ta yi ibada da ikhlasi don Allah kyautata ma'amalarka tsakaninka da Allah da kyautata ma'amalarka tsakaninka da mutane wannan kaɗai zai iya haskaka maka cewa idan eh laikan wannan azumi ka tarbiyyanta da shi makarantar da ka shiga ta watan ramadan ka ci jarabawa a kai a yakin eh, kwabat akwai misali musamman da malaman sila suke ta maimaita shi bayan allah guda biyu sun halarci wannan yayi na kwabat ɗaya ana ce masa usai eh, ne kabilarsa sun yi iya su lokacin da za ta wannan yaƙin akan ya karfi musulunci don ya je a wannan yaƙi da shi wataƙila ya samu shahada amma abin ya ci tara haka suka haƙura suka tafi suka ƙyale shi amma da yake shari'a a hannun Allah ta baraka wata ala take ba hikima mai magana ba ce duk hikimar da mai magana zai wajen ya shirya da mutum sai Allah wata ta'ala ya ga dama mm. shi sai Allah tabaraka ta'ala ya ce wa annabin sa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum ayoyi da yawa wannan bawan Allah ne? bayan kabilarsa sun riga sun tafi wannan yaƙi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa masa imani a zuciyarsa ya shirya yaki ba kayan aikin sai ya tafi yaƙin Uhud Yaje aka yaƙi aka ji mai ciwuka bayan an gama yaƙi kabilarsa suna kewayawa filin yaki suna duba suwa aka kashe waye suka ji rauni suke buƙatar taimako sai suka ga ne gashi nan cikin ciwo da cikin wato an jijji musu ciwo cikin jini suka tambaye shi usaini bai kawo ka ka zo yaƙi ne dan ƙabilar ka ka zo ka yaƙi musulunci ne koko ka zo ka taimaka musulunci ne ce musu ya zo ya zo yaƙi ne dan ya taimaki addinin musulunci yana gama faɗin wannan magana Allah ya bai cika suka je suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da ya faɗa usaini ya ce musu yana aljanna sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu ya ce wannan Usair din bai taba yin sallah ko raka ɗaya ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kashi aljanna kaga kenan yawan ibadarka ba shi ke tabbatar maka da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karba ba kuma zaka mace akai ba ɗayan na biyu wanda duk a wannan yakin abin ya faru shine Usman shi kuma yana cikin yana tare da sahaban annabi sallallahu alaihi yana cikin munafikai yazo zo wannan yaƙi ne ba da niyyar taimakon addinin musulunci ya zo ne domin ya nuna bajintarsa domin kuma ya ƙoƙarin kare ƙabilarsa domin lokacin da aka tafi wannan yaƙi an bar shi a gida an yi an yi da shi tafi wurin yaƙi nuna ba zai je ba bayan mayaka sun tafi sai mata suka fare masa to kamar suna tunan shi suna mai gori suna cewa ya zama mace maza sun tafi yaƙi amma shi yana gida wannan magana ita ta sa ya shirya ya tafi gurin yaƙi ya je ya yi bajinta ba kaɗan ba ya kashe manya-manyan kafirai wasu suna cewa bakwai wasu suna takwas wasu suna tara cikin manya-manyan kafirai shi ya kashe su da hannunsa aka ji masa ciwo a cikin wanda ake dubawa shi ma aka gan shi ake tambaye shi me ya kawo shi wannan yaƙi ga alamar ciwo nan ga alamar barin duniya nan ta bayyana a tare da shi ma'ana ba zai rayu ba saboda yanayin kan da aka ji masa sahabbai suke ce masa bushara cewa insha Allah kana cikin aljanna shi da kan shi ya furta sai shi fa ba ya zo yakin nan ne dan ɗaukaka addinin Allah kuma haka ya mutu kuma suka je suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kuma wallahi yana wuta ka duba fa yaƙi sadaukar da rayuwarka za ka ya sadaukar da rayuwarsa ya ji yaƙin ya kashe manyan-manyan kafirai amma duk wannan bai tabbatar masa da cewa ya shiga aljanna ba saboda haka yawan ibadarka a ramadan ya dan uwa ka ta ruɗe ka ka bi ta da addu'a bayan ramadan ya wuce ka bi ta da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karba sannan kuma kada ka koma gefe ka zauna ramadan ya wuce ibadan da kake a ramadan ya zama to ka samu takawa da muka bayani ya zai ka samu takawa ya tabbatar ka samu ƙari na imani tsakanin kafin ka shiga ramadan da kuma yanzu bayan ka shiga ramadan har ka fita akwai yiwuwar ka karanta ƙur'ani sai shekara shekara don akan samu a cikin mu wani shi ne ɗau ƙur'ani ya karanta sai dai a sallah amma ramadan da ya zo zai ta ɗauka ƙur'ani yana ta karantawa ramadan yana wucewa zai rufe ƙur'ani ba zai ƙara buɗe ƙur'ani ba sai an kuma ciya yau an ga wata in ka tsinci kanka a wannan ka zama cikin babban asarari ta yiwuwa ta ga da za ka samu a ramadan shine naƙulolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta na bayan salloli wanda ya dawwama a kansu yana yi ya zama watakila kafin ramadan ba ka yin su ramadan sai ya koya maka takawar cewa yanzu tun da wata ramadan ya wuce ya kamata ka a sami bambanci tsakanin kafin ka shiga ramadan da yanzu bayan ka shiga ramadan sai ka dawo ka ci gaba da yin su can annabi sallam ya shaɗanta su ya tun da sahabbai akan yin su wanda idan ka dubi rayuwa annabi sallam ka ga aƙalla kullum idan ka haɗa sallar ibada da ta nafila yana yin raka arba'in shi ne wanda Allah ta baraka wata ala ya ce liya gafira laka ma kaddama min zambika wa ma ta akhara amma aƙalla bai yi sallah ba shi ne ya raka arba'in zai ta farin laraka goma sha bakwai ka haɗa a zahar da asar magarba isha zai zai sunanin rawatib kafin sallah a zahar zai hudu bayan azahar zai yi biyu idan ka hada shida zai yi bayan magariba zai yi bayan isha sannan kuma zai yi kafin sallar asuba sannan zai yi raka'a goma sha ɗaya ya yi goma ya zo ya wuce idan ka hada waɗannan nagurori za ka san baka raka a kan jim ya kuma shin kaɗin ɗinci ka a cikin masu iya ƙoƙarin ka wajen aiwatar da waɗannan nagurori da sallar farilla a ce kullum za ka yi wa Allah aƙalla raka arba'in wannan shine fa akalla domin me akwai wasu ibado da akwai wasu nafurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta irin su salatul duha wanda ya sa mata suna da salatul awwabi wato sallar masu miƙa al'amarin su ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai irin su salatul eh, salatul tasbih wanda ya kwadaitar da babbansa mai suna abbas cewa ba na shi da kai wani al'amari mai tarin lada ba wanda za a gaba wato gafarta maka zanubanka da kai da da wanda za ka yi nan gaba ka yi sallah a hudu ya siffanta masa ita banda irin waɗanda sauran nafuloli wanda annabi sallallahu alaihi yake ta yiwu ta ga wanda za ka samu a ramadan kyautata bayan kyautata mu'amalarka da Allah tabaraka wa ta'ala kyautata mu'amalarka da mutane ta kila akwai wasu abubuwa da kai ka san ka ne wa mutane kuma ba sa jin daɗin wannan kuma kai kanka ka san baka kyauta amma saboda yaudara ta shiɗan ya hana ka ka daina yin wannan al'amura ta yi takawar da za ka samu a ramadan shine yawaita azumi bayan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta maka na ramadan annabi sallallahu alaihi ya cancanci sunan da Allah Ta tabaraka wata'ala ya sa masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya shar'anta mana ibadoji kala kala wanda kowace irin sana'a kake yi wallahi ba za ka rasa wata ibada da za ka rike ta wacce take tana kula ce bayan ta farilla wacce kasuwancin ka ba zai hana ka yi ba akwai ta baki akwai ta yi a aikace irin su sallah akwai ta yi a zuciya saboda haka ta iya yi wa ta kawar da za ka samu a bayan ramadan shine ƙoƙarin inganta waɗannan ibaduri da annabi sallallahu da shar'anta saboda haka yan uwa a takaice Allah tabaraka wa ta'ala tana da fa'idoji da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya jinjina wa masu sa a ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani wanda in kana so ka kamanta da su sai fa ka biyo wannan ayata la'annakum tattaqun watan azumin nan ya sa ka zama cikin masu takawa masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kaɗan daga cikin amfanin ita wannan attaqwa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita sannan ya azurta shi ta idda baya zato kaɗan daga cikin amfanin takwa Allah ta baraka wa ta'ala da yi bayani a kan alƙur'ani ya ce zalikan kita mula ne fi sai ya ce hudan lil muttaqin ma'ana shi qur'ani ya zama maka shi ne abin koyi abin sauraro wanda zai tsara maka rayuwa ka zama cikin muttaqin ka gaba ɗaya. kamar da muka sani wani ya riga ya tsara mana ita ya ware lokacin ibada ya ware lokacin neman duniya da kuma yadda muka sani wannan neman duniya wallahi tallahi ba zai taɓa ƙarewa babban aikin da yake kan mutum shine ya san cewa ana nan kamar yadda ne bayani ana nan wata za a ci ya tattara ina shi na shi ya ba wannan duniya ya bar abin da ya riga ya gama tarawa ya je can a yi masa hisabi ɗaya bayan ɗaya naira bayan naira ya ta shigo ya ta fita ya ta shigo ya ta fita ya ta shigo ya ta fita tuna irin waɗannan hadisan za su sa kullum ka riga dogon tunani ka riga tuna wannan ramin da za a je a turmutsa ka a ciki kowa yana gudun ya tsaya kusa da kai wallahi wani zubin hatta 'ya'yanka in aka riga aka wace ba za su iya tsaya tare da wani kuma daga ran da aka rufe ka wallahi ba zai ƙara tuna ka ba har abada wani kuma sai wani abu ya dan fara sanan zai tuna kai ci Allah ya cika to me zai hana kai kai kokari kai wa kanka gata yadda kake tunanin kullun ka samu ci gaba a rayuwa kai tunanin ka samu ci gaba a ranar tashin kiyama a ranar alkiyama kai tunani kai wa kanka guzuri wanda zaka je ka tarar da shi ita duniya ka daka ta tata wallahi za ta yaudare ka ne kamar yadda Allah ya ambaci ta wa mal duniya illa mata'u lughurur za ta ruɗe ka ne ka ɓata lokacinka ka tafiyar da rayuwarka lokacin da kake da ƙarfi da za ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ka shagaltar da kanka wani shirme da yaudara sai lokacin da tsufa ya zo maka kana son yi ibada kuma kana tuno lahirar amma kuma ba ƙarfin yi da ne za ka fara nadama ranar da nadama ba za ta amfani ka ba saboda haka a taƙaice yan uwa kowa ya yi wa kansa hisabi ya ga wannan wacce ta ƙawa ya samu a wannan azumi na watan ramadan da ya wuce sannan kuma ya ci gaba da roƙon allah ta baraka ta'ala allah ya karɓa mana gaba ɗaya ibadun da muka gabatar allah ya ƙara tabbatar da mu akan addinin musulunci allah ta baraka ta'ala ya sa kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta zama ita ce karshen magana da zamu furta Allah tabaraka ta'ala ya karbi dukkan ibadunmu sannan kuma yan uwanmu iyayenmu abokanmu wanda suka riga mu lahira Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu Allah tabaraka ta'ala ya albarkaci rayuwarmu ta nan gaba ya ba mu iko mu mori kwanakin da zamu nan gaba wanda suka rage mana ya sa mu riga yawan tuna shi sannan kuma ya mana tsari da shaidan da irin makirce-makircensa da yake yi na hana bautarsa ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وانه لا يعز من عاديت ولا يذل ولا يذل من واليت